Ah, wannan wonin ne zuwa ga wani ɗan ƙalaƙatu, ɗan ƙur'ani zalla da ake kira masussuka masussuka ina so in gaya maka wallahi azimu ni mai ɓaro ta zan ci gaba da sussuka ka matuƙar in kana abin ka kana sako mana ɗariƙan mu ta shehu tijjani a ciki ka je kai harkan ka ka bar mu mai harkan mu ba mu shiga gonan ka ba kada ka shiga gonan mu ba mu zage ka ba kada ka zage mu ba mu tozarta ka ba kada ka tozarta mu tun da dai kun ce ku ba ku yarda da hadisan manzon Allah ba mun ba wannan tsakaninku da Allah ku je Qur'ani kuka rike shi kaɗai ku je to ku bar mun mana mu yi namu addinin mu rike ta mu ɗariƙar mu rike ta mu tafiyar menene ya kai da yanzu a cikin ka da kake sai ka rinka sako ba ko ɗariƙar shehu tijjani wallahi tallahi masu saka ka shiga hankalinka duk sai na barar da mutum sai na barar da garin mutuncinka a duniya wallahi sai na tona maka asiri wannan aƙida ta sai na tona mata asiri wallahi sai na maka sai sai na maka tambar matukar kana shiga cikin hurumin shehunnan ɗariƙa ko kuma hurumin maulana shehu ahmad tijani ko shehu ibrahim iyas senegali ka je ka yi addinin ka eh kafirai ma Allah ya gaya mana uliya ayyuhal kafiruna a ƙarshe ya ce lakum dinukum waliya dini ku rike addinin ku mu mu rike namu to ka rike fahimtan ka mu rike namu amma zancen kana yin shirman ka kana ci da addinin ka kana neman kuɗin ka je ka ci gaba da neman kuɗin ka suka. amma wallahi a ɗinka da tsallakowa gonar tijaniya masassaka ni mai kwaro ina gaya maka a ɗinka da tsallakowa gonar tijaniya wallahi sai na yi ma tumfur tsirara wannan aƙida ta ku ta rena manzon Allah wannan aƙida ta ku ta kafircewa annabi wannan aƙida ta ku ta kafircewa maganganun annabi wallahi sai na muku tumfur na muku tsirara ina jan maka kunne ne wannan sako ne na ƙarshe wanda in na ƙara ganin kayi magana akan tijaniya wallahi tallahi masassaka sai na sai na yi watsa maka garin sai na cire maka rigar mutunci wallahi yana cire maka rigar mutunci a duniya saboda ka je kai addinin ka sako ne na isar zuwa gare ka masussuka ka rike addinin ka in rike nawa walau sha buka laja alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum wannan ikhtilaf din Allah ya riga ya tabbatar ko to ka bar mu akan tafiyar da ka ga mu ka je kai taka tafiyar a zona lafiya amma matukar zaka tsallako gonar Shehu Tijani matakar za tsallako shingen shehu ibrahim matukar za ka tsallako shingen sahabbai matukar a cin mutuncin sahabbai wallahi ma suka sai mun tona ma wannan mummunar aƙida ta ka asiri eh wallahi tallahi sai ruwan sha ya gagare ka wallahi sai buta social media ya gagare ka saboda haka wannan shawara nake baka kawai ka tsaya a matsayinka kawai ka ci gaba da ci da addinin ka ka ci gaba da neman kuɗin ka eh ka ci gaba da neman kuɗin ka amma ka bar mu mu mu addinin mu shine abin da nake so in gaya maka kin kai wallahi wannan dariƙa tijjaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa an kama wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san alaka. gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi tai a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima ne wannan gibir mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukansu. ake bauta ko dai a cikin ku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗarikar sijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne wai suke ta mamaki ake ta yadawa wai daman abun haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane eh, shirka kuru da Allah a haɗa Allah da wani a bar haƙƙin Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a biyo wani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 a bisa maganar a wannan birnin kudu a wannan bayanin mai taken a fa'ayyul ne a haƙo bil'amni in ta alamu wace bangare ne a cikin wayannan bangarori guda biyu mafi cancanta da aminta da kirki da dacewa da musulunci in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani Eh, wannan shine taken wannan maudu'in na kashi biyu kamar yadda na gaya muku wannan maudu'i ne mai faɗin gaske ya ɗauko kuma kamar yadda na gaya muku wallahi tun da wannan bidiyon ya bayyana da wasu yan uwa sun yi suna tawassali da kabarin maulana shak ah, muhammadu gibrima to na san wasu yan gaban hamsi za su fito su yi magana to wallahi na tanada bayanai daki-daki amma yau bayaninmu abin da za ta yi magana a kai shine fa'ayyul ne a haƙƙu bil amni tsakanin salafiya da izala da ɗarikar tijjaniya wacce ce mafi dacewa da musulunci wacce ce take bin sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wacce ce take girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wacce ce take bin allah sawu da kafa wani shine raba gaddama ta yau mu ɗauko daga kasa ne ko daga sama mu ɗauko daga su shek abubakar gumi da su shek idrisa samaila idris ko kuma mu faro daga sama tukun mu gangaro daga ibnu taimiyya raba gaddama kenan birni da su idrisa sama'ila idris ko kuma mu faro daga sama tukun mu gangaro daga ibnu taimiyya raba gaddama kenan birni gudu akwai bulala da yawa a cikin wannan karatu zaka gane kuskurenka na farko yanzu bari mu faro daga sama kafin mu dawo cikin gida izala da ta yau ta kunno kai shekara arba'in da biyar mu faro daga sama wa ibnu taimiya ga littafi a nan aɓa'u ibnu taymiya aɓa'u ibnu taimiya fi haƙƙi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin kaɗai ya ishi raba gaddama wannan littafi kaɗai ya ishi raba gaddama irin rashin ɗa'a da rashin biyayya da kafirci da ya nuna a janibin manzon Allah ibnu taymiya ibnu taymiya nan eh, me yasa ba zaka ce a rabu da ibnu taymiya ba sai shan tijani ai za a yi musulunci ba tare da ibnu taymiya ba tunda tun kafin a haifi ibnu taymiya da shekara ɗari bakwai ake musulunci a duniya wai ya san da ibnu taymiya kuma ibnu taymiya nan ba mu muka faɗa ba malamai sun ɗauki littafi da alkalami sun rubuta waye ibn taimiya ba malami ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba hatta cikin almajiransa irin su zahabi daga baya baram-baram suka yi ya fito open letter ya ce ya barranta da ibn taimiya malamai da suka ayyana kafircin ibn taimiya da fadirjin ibn taimiya Allah ya yawa da su Allah ya yawa da su kuma ga dalilansu ka je ka ɗauko min hajji sunna na ibnu taymiya wani sinanne la'anannen littafi da ibnu taymiya ya buga akan iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ne a duniya da ya dubi manzan Allah ya ce haramun ne a je a ziyarci kabarin manzan Allah ibnu taymiya ne number one ya ce mutum ya yi niyya takanas ta kano ya je ya ziyarci kabari manzon Allah ya ce haramun ne sai dai ya je da niyyar ziyartar masallacin wannan shine ibnu taymiya amma daga karshe gashi na a cikin gida ma imamu ahlus sunna na ce imamu ahlus sunna wannan ba dan tan ba ina magana imamul muhaddisina dr biuke ya barranta da wannan zantuttuka da ire-irensu ya ce bayan da za a yi musulmi ya nufi madina ba manzan Allah ne a zuciyarsa ba lokacin da ka cewa musulmi ya je da niyyar ziyartar masallacin manzan Allah to ka hada rigima tsakanin alhaji da manzan Allah inji Dr. Biyuke. Ibn Taymiyyah yana daga gaba-gaba wanda suka ce suka tabbatar cewa iyayen manzan Allah suna wuta. ibnu taimiyya ya ce bai yadda da bai yadda da imanin sayidina ali ba saboda sayidina ali ya musulunta yana yaro wai bayan ya girma ya balaga to wai ba a ji inda ya yi kalmar shahada ba to da Allah da annabi ba za mu yi addini ba ne ba tare da ibnu taimiyya ba imam ali ba mun kuntu fa aliyu maulahu mijin na na fadima ibnu taymiya zai dubi ya ce bai yadda na musulunci sa ba wani irin dan iska ne a irin a duniya irin taymiya imam ali to da hana tsakanin shautijani da shi abinan da taymiya wa ya kamata a yi murgi da shi waye sinan din da ya kamata kowane musulmi ya barranta da shi za mu yi musulunci kamar yadda ake yi aka yi musulunci kafin shi sama da shekara 700 ko kusan shekara 700 aka yi musulunci kafin aka haifi ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce bai yadda eh, da imanin na na khadija ba saboda wai ta riski rabin musulunci ne ba ta riski rabin musulunci saboda haka nana aisha ta fita cikar imani ga sunan duk suna na cikin wannan littafin dukka kuma an taro maganganu ne a cikin littattafansa mafi yawa kuma an ciro shi ne a cikin eh? mafi yawa kuma an ciro shi ne a cikin ahbawu ibnu taymiya a cikin minhajus sunna فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم in kuntum ta'lamun eh? birnin منا muna so ka gaya mana wa ya kamata a sine wa abarranta a duniya ibnu taymiya ce na na faɗi ma makwaɗaiciya ce ibnu taymiya ce na na faɗi ma da ta ce za kukan abin da aka yi mata ga manzon Allah ya ce wannan ai bai dace da musulmi ya faɗi wannan magana ba ba a kaiwa wani kuka in ba Allah ba inna ma ashku basri wa huzuni ya ilala ya kawo wannan ayoyi da sauransu Ibn Taymiyyah ya ce ya kama da Umaru da kurakurai wannan fa ne ibn taymiya fa birnin kudu wannan fa ne dan taymiya fa ibn taymiya fa shine fa yana hudu ba akan mimbari ya fara saukowa a sitef da mimbari ya ce Eh? Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa daga sama ka nuzuli haza kamar yadda na sauka ya sauka a step na a mimbarinsa step ta tab da ya sauka ya ce haka Allah yake saukowa da Allah manzo Allah ya ce inna Allah yanzuru ila sama'i duniya. wannan hadisin ya fassara shi da cewa Allah yana saukowa daga sama kamar yadda shi ma ya sauko daga kan mimbarinsa kan mimbarinsa wannan shine fa ibnu taymiyyah saboda bala'i irin wayannan masifu na ibnu taymiya ne fa yau ya shiga prison gobe ya shiga prison jibi ya shiga prison hatta daga karshe ibn taymiya a cikin prison ya mutu saboda bala'i da masifa da irin cin mutunci da yake wa Allah da manzansa da iyalan manzan Allah fa haqqul fariqain ne fa ayyul ne a bil amn in kuntum ta'lamun eh wanda ya ce bai yadda da imani sani na Ali ba. Ya ce sai sani na Ali ya ce bai taba kashe kafiri ko ɗaya ba. Ya ce sai na Ali ya ce rogo ne. <laughs> Wannan ba shi ne ba ibu Taymiyyah ba. Ya ce a khilafar na Ali ba abin da ya yi in banda ta'addanci da kashe musulmai 'yan uwansa. Wannan shi ne na Abu wannan shi ne ba Ibn Taymiyyah ba. haba birnin kudu wannan dafi da aka je aka shayar da ku a saudiya wallahi kariyanku ba za ku zo ku baza mana shi a nan nigeria ba akwai kafircin da ya wuce wannan mutum ya fito ya ce bai yadda da eh, musuluncin sayidina ali ba bai yadda da musuluncin nana khadija ba duk ta'addancin da ake yi a duniya duk kungiyoyin ta'addaci da ake a duniya suna intisabi ne da ibnu taymiya dukkaninsu sannan kuma ibnu taymiya nan fa ya ce ya san gaibu yana kallon zuciyar mutane hatta ya gaya wa eh, ibn qayyim irin abubuwan da ya kubure a cikin zuciyarsa amma bai fada a harshensa ba ya ce kai niyya za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to yanzu akwai bokan da ya kai ibnu taymiya akwai fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn eh in kuntum ta'lamu eh ibnu taymiya ya ce ina kallon lawkul mahfuzu dungurugon ma kenan ya ce eh, kai karshe a cikin me sunansa a cikin al'ukudu duniya an ce ibn taymiya ya ga Allah ma wa shahadta maujudan ta'ala sifatuhu wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa shahadta babuban bi aini basirati an ce ibnu taymiya ya ga Allah wanda ko a akidar ku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba amma an ce ibnu taymiya ya ga Allah fa ayyul fariqaini ahqqu bil amr eh har kai ka fito saboda rashin kunya ka ce wai wai wai rikar tijaniya ta kawo masifa ta kawo bala'i a rabu da shan tijani a rabu da shan me yasa baka ce a rabu da idan taimiya ba dan ta'adda wanda malamai zamanin sa dewa ibnu batuta ma cewa yace wa fi aqlihi shay'in yana kallo ma ibnu taymiya mahaukaci ne haka ya rubuta a cikin rihilansa ya ce mahaukaci ne dan shi yana masallacin ibnu taymiya ya ce Allah yana saukowa daga sama ka nuzuli haza ya ce tun daga nan sai na gane ibnu taymiya mahaukaci ne wafi akli shi shay'un a hankalinsa akwai wani abu da ya ce ba sha tara ne bai cika ba kuma yana so ya yi magana akan kowane irin fanni saboda a ce shi mutafanninu ne alhali bai san fannonin ba to mu dawo saboda ba lokaci dan mintuna kaɗan muke so mu mu dawo mu gangaro ga ibnu abdul wahab wanda ya ce sandan hannunsa ya fi masa amfani akan manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ziyarci ya je takanas ta Kano ziyarar manzon Allah ya ce laifinsa kamar laifin da bawa ya gujewa mai gidansa ne kamar laifin barawo ne saboda tafiya ce ta ma'asiya ko koda koda kasaru ba za su yi ba in mutum yake wai yayin niyya zai je ya ziyarci manzo Allah ya ce saboda tafiya ce ta ma'asiya ta ma'asiya inji ibnu abdul kuma ibnu abdul abin da yayi a duniya ko boko haram ba su yi ba shi ya fara sunnata kashe musulmai bayin Allah muna da tarihi tarihi yanzu in kayi gogulin duka za a gani a duniya ku yi gogulin waye ibnu abdul wahab ku yi gogulin ku gani za ku gani wannan kashe-kashe da boko haram suka yi ga wanda ya fara yin ta malamin su ibnu abdul wahab ya kai dubbai lahira ya yanka ya kashe ya tada gari gari ba adadi a kasar hijab me yasa baka ce a rabu da wannan sinan da ya halatta jinin musulmai ba ta sa fa haqqu fa ayyu fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wa ya kamata a rabu da su wa ya kamata ko suna nan ba sa nan za a yi addini su waye kuma wannan da na gaya maka nan duk sun riga shauti jani dukkan su sun riga shauti jani kuma a karatu na jiya na gaya maka ga shi nan kabarin ibnu taimiya ma yana bada ɗaukaka da shugabanci kabarin ibnu taimiya mala'iku suka kewaye da shi in ka haifu ka fito ka kare wannan zantan da aka yi a cikin al'ukuru duriya kuma zan zo maka fa sahabbai da tabi'ina da bayin Allah da ka kafurta su zan zo in gaya maka su ɗaya bayan ɗaya dukka zan zo in sanar da kai wayanda ka kafarta su a duniya wanda sun ce lallai kuwa kabarin bayin Allah ana zuwa hmm? aje a yi eh? aje a yi tawassali da su kuma a samu biyan bukata malamai sun kawo su rututu bari in gaya maka na karshen kana abu abdullahi bunu mahamili ya kulu arifu arifu arifu kabra ma'arufin karihi munzu sab'ina sanatun ma qasadduhu mahmumun illa farraja Allahu hammahu ga abin da ya faɗa nan kuma duk wanda suka kawo dinnan ibnu taymiya ya san da girman su ya jinjina musu zan kawo magana yanzu wannan farsa guda daya ne na baka yace na san kabarin ma'ruful karhi munzu sab'ina sanatan kusan shekara saba'in ya ce ya san kabarin ma'arufin karfi ma kasa da hu mahamumun babu wani mai bakin ciki da zai je kabarin Ma'arufin karhi illa farrajallahu hammahu face sai Allah ya yaye masa bakin cikinsa ma'ana duk mutumin da yace kusan shekara saba'in zan gaya maka kuma waye alhafizu almahamili sahibul amali almahamili kamar zan ja yace ba wani mutum yace ya san kabarin ma'arufin karhi sama da kusan shekara saba'in babu wani mai bakin ciki ba wani mai damuwa da zai nufi wannan kabarin Allah bai yaye masa damuwarsa ba dakikancin ku ko abin da ba ku sani ba ko kuna tunanin cewa shi ne mai ba shi ba ne a'a ana neman albarkansa ne ana neman tabarrukinsa ne saboda bawan Allah ne duk abin da Allah ya tabbatarwa annabawa nan mu'ujiza akwai kwatankwacinsu da Allah ya yi wa waliyai karamominsa yadda Allah ya tabbatar da annabawa da manzanni haka Allah ya tabbatar akwai waliyai yadda Allah ya subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu'ujizojin annabawa haka Allah ya tabbatar da karamomin waliyai suna raye da ba sa raye dukkan Allah ya tabbatar manzan Allah su sabar sahabai sun tabbatar a'imma sun tabbatar an fahimci zancen to saboda haka gashi nan dukka dukka dukkanku gaba ku ɗayanku kam! salafawan da izala da su muhammad yusuf ɗin da su shakau ɗin da su jafar ɗin da su albani dukkanku kuna inci intisabi ne da shekul islam ibn taimiyya da muhammadu ibn abdul wahab saboda haka to su a su yan boko haram ina inci sabe su duk hujjojin da suke kawowa na siyaka na su kashe suna kafa hujja ne da ibnu taymiya da ibnu abdul wahab to ya kamata a sissinewa a rabu da su mu zauna lafiya da addini mu sannan kuma mu dawo cikin kasar mu nigeria kasan nan muna zaune lafiya kalau a Nijeriya, ba mu san me damuwa ba ibadunmu muna yi cikin kwanciyar hankali dukkanmu muna girmama juna dukkanmu muna haɗuwa a masallaci ɗaya mu yi sallah ba za ka gane ma wannan bacci jane ba sai lokacin wazifa ya yi, ko zikirin juma'a ya yi, a shigo a yi masallaci a fita wanda baya bai ya zargin wanda yana tijaniya wanda yana tijaniya baya zargin wanda baya yi ana zaune lafiya kalau za mu yi taron suna za mu yi taron aure za mu yi jana'iza muna sallama ma juna kowa in ya ga dan uwansa yana sallama muna cin yankan junan mu hakan muke kafin shekara arba'in da biyar a kasar nan lafiya kalau musulmai suna zaune amma daga bayyanar ku daga bayyanar su abukar gumi zamanin abukar gumi ma da ya samu kusanci da shugaban kasa da su prime minister da wane ne wane ne ya sa an kakkashe tijjanawa muna da tarihin nan muna da shi wannan shine musulunci an kafurta musulmai ka ana nan ana nan ana tafiya aka zo aka samu segerun yara albani da Ja'afar. da san 'yan tasha haka in suna wa'azi kowa ba ilin jahili ne kowa in ba fahimtar su ba ba fahimtar su bane haka suke wargaza kowa haka suka wargaza shugabanni haka eh suka zo suka wargaza sarakuna suka ba da fatawa za su kashe za su yanka za su dana bom za su harbe arbushai suka gaya wa mabiyansu su tara makamai kowane iri wannan duk baka fito ka ce wayannan mutanen asisi ne musu ba a rabu da fatawarsu kamar yadda ɗan uwanku ya fito baffa fotoro ya faɗa ya ce ko in kase kasar ɗin albani da jafar ya ce in ba daina ji ba ya ce boko haram ba za ta kare a kasar nan ba in ji shi to fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni ko kuka zo da kafirta musulmi wanda manzo Allah ya cewa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima kuka ce ba ku da wannan hadisi kuka shod da shi Allah ya ce wa kulumi mazdukira sallallahu alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin kuka ce ba ruwanku da wannan ayan kuka yi bol da shi kuka ce in ba dan nizala bane yayi yanka ba za ku ci ba Allah ya ce wa taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabdaguna aradal hayati duniya. kuka ce ba ruwanku duk wanda ya yi muku sallama in ba musulmi bane ba in ba dan kungiyar uku bane in ba babba sai ba ba za ku karbi sallamansa ba kuma ba za ku yi masa sallama ba Allah ya ce a'a kar ku yi haka kuka ce ba ruwan ku za ku yi haka kuka yi bol da ayan Qur'ani fa ayyul a haku bil amni in kuntum ta'lamuna fa ayyul a haku bil amni in kuntum ta'lamuna sannan kai din kana da wani samin baki ka fito ka ce wai wai wai wai ai wurgi da shan tijani da shan ibrahim ai ba wanda suka kawo duniya musulunci ba wanda suka karfafi duniya in ba 'yan ɗarika ba shekara sama da dubu karje ka karanta tarihi fatahul constantiniya ma 'yan ɗarika ne yayi ɗan ɗarika ne ya yi, sufaye wanda manzala ya ce duk wanda aka yi fatahul constantiniya da duniya da shi ɗan aljanna ne kai kuma abin da muka karba daga bakin manzan Allah shine yamrukuna min ad-dini kama yamruku sawa an ramiya wannan shine abin da muka karba na sufofin ku shi ibn Abdul ma hadisi karangal yana nan a kansa na cewa a ne inda aka haifi ibn Abdul a nan ne manzan Allah ya ce kakon shaidan zai bayyana na najadu yace manzo ce hadisi na nan a cikin sahihul buhari hunaka zalazil wa hunaka yaqlu'ul qarnu shaytan to sannan mu dawo duk afirka na wanda ya musulunta tsakanin shak usman dan fodiyo ne da tsakanin umaru shak umaru fuci su suka yada musulunci a afirka shi su usman dan fodiyo bakadire ne yawanci musulman nigeria shi ya yi jihadin su shi kuma shek umarul fuci shi ne ya yaki afirkan nan kaf gaba ɗaya har su nijar tun daga huto jallo huto toro haka ya zagaya afirkan nan ya yi jihadi ya musuluntar da su ku kuma in banda da kuka zo kuka kuna kashe musulmai me kuka yi a Nigeria me kuka yi a duniya me kuka yi a Afirka duk inda ka san wani dan ta'adda ISIS wane ne wane bala'i dukka salafawa ne yanzu kai ma kana so ka zo ka tayar mana da boko haram a rabu da shauti ja to in an rabu da shauti ja ne sai a ja rungumi dan boko haram a ja rungumi dan taimiya wanda shine a cikin littattafansu suka koyar da ta'addanci a ji a rungumi Muhammadu Ibnu Abdul wanda shi da kansa ya fito ya yi ta'addanci shi kake so mu je a runguma an ki ba za a runguma ba an ki ba za a yi ba Shau Tijjani shi muke rike da shi si sanin mu ne zuwa ga manzon Allah Shai Ibrahim sanin mu ne izuwa ga manzan Allah Shai Ibrahim kadai abin da yayi a zamanin nan babu wani basalafe tun daga Ibnu Taymiyyah har zuwa yau wanda yayi a rana ɗaya mutum dubban shai ibrahim ya musulunta shai ibrahim ba a duniyan nan kasan da bai sa kafansa ba su ne mafi karanci saboda ya je ya musuluntar da bayan Allah ya je ya gaya wa ya yada musulunci kuma ɗarikan nan yau a duniya duk inda musulunci ya sa kafa ɗarika yana wajen sai dai bakin ciki ya mutu fali kamar gaizan bakin ciki a banza zai kashanka ka mutu kuma a Nijeriya a yanzu nan a Nijeriya in an an hada musulman Nijeriya a cikin kashi ɗari za mu ɗauki kusan kashi saba'in da biyar zuwa tamanin. To kaga bakin ciki a banza zai kashe ka ɗari ka ta ci gaba. <laughs> Wallahi sai dai ka mutu. ka lokacin sallah ya kusa. اللهم صل على محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله يا كريم كبار العزيز wannan karatu مي دوغون zango ne insha Allah gobe ma za mu fito da abin karatun nasa a daki-daki sahabbai da suka yarje suka je kabarin manzon Allah suka yi addu'a da bayin Allah da suka halatta a je kaburrukan bayin Allah a yi tawassali a yi addu'a daga hatta akwai malaman ibnu taymiya a ciki akwai malaman da ibn taymiya ya yadda da su za mu kawo duka mu gaya muku wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin kukan da kuka zo ba an ce ku je ta bayanan ba kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san ga gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shine wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta yi a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima shine wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukan su ake bauta cikin ku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan dariƙar tijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne wasu ke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane eh, shirka kuru da Allah haɗa Allah da wani